ita dai lakwal an ce gurin ba da ilimi ba da ilimi ko da gurin sese da abubuwa kowa ya san da ake sese da abubuwa a kasuwa ne ko shago ko bakin titi ita lakwal abin da aka yi ta kawai an yi ta yaro ya zo da sahe mushina su ba shi ilimi ba ka rabuwa biyu tun ya ka dan shi ka ba shi ilimin da zai taimake shi yi gaba in madandoni suna so su yi saida saidan su to ba lakwal za su yi shi ba mace in tana da kayan da za ta da tana iya je kanta in ta zo ta leka kanta da baki an kawo kaya a gidana mai so ta je ta gani amma in dai al'ana ya alafal tax ba su ce ba recreation da aka yi ta ba a yi ta ba dan yaro ya yi sai dai sai dai a recreation an yi ta yaro ya huto ya yi wani bayan garin shi wani hutsarin shi su dan huta a sai dan recreation kin su sha ruwa ita ma recreation lokaci ne wanda zai je cikin yan uwa ya yi bure-buren shi ya yi wasa kasan wasa shi ma yana daga cikin bunƙasa shi ba a yi recreation ba dan a ba yaro ya je sai da abubuwa a ganin ku shin shugabannin makarantu na da labarin da wasu musanni ko madani tunani na aiwata hakan to abubuwa na wanda mu mu shina directorori lakol ko inspectorori ku su rubuto ba suka ce mana ga da yake amma ku journalist ne in kun kamu labari mun ba da bayanin mu zamu yi wa binciken mu daga nan in muka ga abin lalle lalle abin na nema yayi karfi to a lokacin nan sai mu nemi ranyo da inspectorori da uwayen yaran da su madandoni da yan sandika da yan society civil da mu a zamana a tantamna ga abin sha'anin da ya kamata a yi alakon shikenan kowa ya aplike a lokacin ne zamu ce in kunne ya ji jiki ya tsire da hausa suke Yau me za ku cewa dukkan mushanni ko madani da wannan al'amari ya shafa? Ba a aika shi ka ɗauki dan mutum ka aika shi je ka siyo mun kaza je ka siyo mun kaza ko a maraya ko a ƙauye je ka siyo mun abu kaza ya huta daga lakon da gudu yake tafiya. In ya huto da gudu bai kontrole ba aka yi mugun katari mota ta zo ko wani inji ya zo in ya bugi yaro uban shi za a nema ce a mota ta kaɗe ɗanka in ya leka agogon shi ga wani lokaci a ni ɗana yana lakon tunda ni na kai shi da kaina in aka shiga bincike aka ce mu ake shi ta gani abin da ya faru kenan yara ta ta yau kamushin to shi yasa muke so yan ne wannan kawai so sai namu kullum abin ƙara kwarkwariya yake dan rashin sani wani kuma dan taurin kai sai ka gana aikata abu